الحمد لله الذي جعل الليل والنهار كفة لمن أراد أن ينتفع أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واقتدى بحديه إلى بالجزاء و أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين لهدوغ وتر رمضان هجرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha uku da watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahma a wannan gari na dus wannan jiha ta filato inda muke karanta littafin shehun malamin الدكتور بسلام من سنة رمضان شهر بإذك من muna roƙon Allah ka da farkon wata da tsakiya da muna daga cikin waɗanda za a da shi na samun yarda Allah ya rage mana Allah ka sa cikin waɗanda za su wanda yake da iyayensa sun rasa a cikinmu ana roƙon Allah ta'ala ya fi kansu ya musu rahama ya kuma sa sun huta wanda iyayensa suke kaidin rayuwa a yanzu muna masa addu'a Allah kai masa babban arziki na rabuwa lafiya da shi da su don tsarkin sunayensa sun sanata da ya gina wannan masallaci a matsayin makafi zuwa ga iyayensa aikin da aka saboda su Allah ya karɓa Allah ka sa su amfana da wannan aiki Allah ya ba shi ‘ya'yan da za su yi masa sama da abin da ya waje yayin sa bayan rayuwarsa. Muna shirafi na hamsin shine shi ne majalisi na ashirin da biyu. Lokacin da wannan mata kan samu take sai ka yi cewa wa laula ka sarrafa baki na aure. ba dan masu yawan kuka da yawa da gefe na ba alaƙa tilawar a kan uwansu da aka kashe. da fasaltu nafsi ni ma da na kashe kaina Ba ma yi hukuna misla afi wato amma ba su iya kuka irin kukan da nake akan mutuwar dan uwana walakin wa an sun nasu anhu sai ina nan lashin raina a kansa bitta asi ta hanyar koyi shi ne ya kawo albaita ne min albahar wafi da ashar shawa'ir al a zuwa inda ya zo a nan kasa من قبيلة ترفي فيها سكرا أكلها تقول في مقلعها أفركم واقع من لدى الكتفاء الرساء في واقع تأذية يوم القيامة أنا كم يقربني التذكر حين أمسي فأصبي قد بليت بفوق نقصي على سكر وأيفة كسكر ليوم كريهة وضع حلسي أنا كم يقربني التذكر سنة وانا سكر يكن هنا نبسي حين أمسي لوكة دلات بكلمة فأصبح سيء ويجري قد بليت أن مصيبا تدني بفرق نقصي درش اللافية والتي زوى ينعب هو نقص شين أودة المرض da rashin lafiya bayan mutum ya kusa warkewa sannan far shi ne yawan abu shi sa muke da afarata يفرط مصدر فشين إفراد ثم فرط يفرط تفريطا سكتي أنه وجهنا لإلي فهذا الله مدهوكين سيكية وما من دابة في الأرض ولا طائر يسير بجناحيه سيسي إلا من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء وأن فرطنا سكتي أمام أكبر أمزا وكما وجهنا لإلي ce ta ce ala sakarin akan kan sakara ba a yi fatan fasakari na sadaukin matashi ne za a iya haɗa shi da sakari yau da kari hafi da ranar da yake wato a rana ta yaki shi ne yau da kari hafi rana ta yaki da hirsi da kuma sukan nan wanda yake ainihin wato mai tsanani kuma hirsi shi ne wato sukan nan na a abin da ya shafi zabura wadda take ainihin wato tsirrai shi ne a zan tana nufin suka irin na makami a wajen yaki kirki kuma shi ne saurin wato motsawa wajen abu da shi ne sai malam yake fata kuru tana faɗa inna hadin lalli ya fa'o milin katili wannan abin da ya faru na kisa bainar bashir tsakanin mutane mimma yusibu a ahalina yana cikin abin da ya musibantar da dangi da ula'ik alkatila da waɗancan waɗanda aka kashe min zaujati na mataye ko mazaje domin akan ce zauju na namiji sannan ana cewa ma zauju mace ba dole sai an ta hutu ba shi yasa Allah ya ce wa in arattu mustibdala zaujin. makana zaujin bai ce wadin a wasu wasu gudanar zaujatin makana zaujatin ba wa akwati da ‘yan uwa wa banatin da ɗaya ko wa ummahatin da iyaye mata hadin lalli waƙa'a wannan abin da ya ku mushtarakar an yi haɗaka fi umumin bashar a cikin dukkan mutane yadda al'amura ƙabilin laifin malin lau'an zai abu yakan sanya al'amari ya zama yana fuskantar iya ɗauka wani nau'i na karɓa fata ƙulu shi ya sa sai ta ce wa laula ka sarrafa zafi na aure alaƙa lafuhu da asaltu nafsi saboda musiba a lokacin ba ita kaɗai ba ce ita tana kuka a kan ɗan uwanka su ma ba suna kuka a ɗan uwansu to ba dan da aka yi musharaka wajen musiba ba ita tana cikin damuwa su suna cikin damuwa to da ita kadai ke ta shiga damuwar to damuwar na iya sawa ta kashe kanta shi yasa take cewa ba dan yawan su ba amma ya kuna misla fi walakin mu'azzin nafs an bi ta'assi ta sai ke koyi bi sabab na da hakuri inda suka yi hakuri wa hakimal muhtamilina da daukar musibar wa'inda ta sun dauka wa hadha qalatu wannan ta faɗe shi radiyallahu anha qabla an yumanna Allah rabbul alamin wannan Allah ya mata baiwa alaiha galaytu bil hidayati ila din al haqq hiddahu ta karba addinin gaskiya shi addinin musulunci falamma hudiyat ko hudiyat lokacin da aka shiryar da ita wajen ana ayu arba'ati labarin mutuwan mutum hudu ya zo mata min abna ina cikin kayanta mutilin cewa an kashe su ta asabuhun shuhada wato take tsammani ko ta tabbatar da cewa lallan shahidai ne fi sabilillahi a rabbil alamin akan tafarkin Allah mujahidin suna jihadi da ke ilahi wata dini dan addinin musulunci ya daga wa min ajli izar sha'anil muslimina da kuma saboda sha'anin al'ummar musulmi ya daukaka tabligi دين Muhammadu, saboda isar da addinin annabi al'amin amintacci da al'alami da matalakai fi kai a cikin sassanin duniya lama an nufi da na zalika na yadda ba a cirin mana wannan labarin mutuwan ba wani iya ilai a na ta ba a ciro mana irin yadda ta yi da labarin mutuwar ta yanka ba surat lokacin da wannan labarin ya zo mata cewa an kashe ‘ya'yanta guda hudu a maimakon abin ya bakanta mata ne inda tana jin cewa akan addini suka mutu sannan abin faranta mata ne faƙalin sai ta liman a ta ha ga duk wanda ya zo gurin ta zai mata ajiya wani abu da zai maku mamaki duk aka ce wasu za a mutu ba Allah mutum ya zaunar da ɗansa mai tunatar da shi irin kyauhinai da ya ɗauka a kansa a matsayinsa da ubansa da ya gina rayuwarsa wasiya ta ƙarshe da zai mai in za a fata ce karka kuskura a ce ta ƙofar kaza a biyu a ɗaya musulunci ya samu matsala ya sa wannan na faɗa na ce ta aure da haihuwar tsara ba mu fahimci manufar ba asalin ba ya kamata a kowa yana neman tsani don ya taimaka masa wajen ya zai ba a iya tsalla gudunmu wannan shi ne dalilin da ya sa kuka na mahaifiyar na na marin tashi a damuwa sanda sai ta addu'a kirka da shi a da marana rabbi in ne da zan kula da mafi batsali muhabara Allah san da ke ciki na na alwashi in na same shi banda in sadaukar da shi ga yawa Allah idan ma ba abin da zai ka ɗaukar Allah ka karba daga in naka sami'ul du'a ko innaka antas sami alim Allah kai kana ci kuma ka san abin da ya ke neman kabarin shi ne fadari da sai mu duba mamai manufan mutum daga lokacin da kasa za ka yi aure idan a ajandan ka akwai haihuwa tsakanin ka da Allah ka sa ita rasu Allah ya baka dan da a haɗu da shi dan a gina addini ko ko a kai mana wata kawai ka sa mai sai ka haifi gwamna sai ka haifi minista sai ka haifi shugaban ƙasa shi ne target ɗinka ya tsaro ba sai ka gani shi yasa Allah ke karan ma wata a taron kusan da ka haife ka kala sarabbi in ne wata a tsohon yake Allah ma tana haifa saboda ita ta take so a bata dan wancan aiki to sai Allah ya ce mata walaysa dhakaru kal unsa to shi ne tawa ne da na wannan jumla ta ikrariya ba ana nufin walaysa dhakaru kal ba cewa mace ba daidai take da namiji ba da wa'anan namiji ya ko mace a abin da ake nufi a nan ita tun da tana roƙon a ba ta ɗa namiji wanda zai ba addinin Allah gudunmawa kuma sai ta ga ta haifa mace to ana faɗa mata matsar da aka baki ba ma daidai take da wani da kike roƙa a baki ba ne ma'anar wani tantar farko shi sa guje a tafsiri muka faɗa da Allah na so ya kama kamala kudurarsa ita wannan matar da Allah ya ce wani sadaka farkon sa ai kun shaida da cewa ana na wani ba dai take da rako ba za ko yawa ya ai ba dai kuke ba ko sai kana namiji yanzu kai ma ka san ba dai kuke da ita yawwa to shi sai ta ce in kun tumfara a ɗin ta'aziyya in kun zo ne don kumin ta'aziyya da ta'aziyya yana nufin faɗa wa mutum kalmomi na lallashi da ban haƙuri lokacin da ya rasa wani abu sai ta ce wala to ba ku da faɗi ba ku da mahalli yanzu amma in in kun zo ne don ku yi mun murna ورجي إتم المزيء الذي ينبغي أن يكون تكنزوم أمن بك واتا مشيني ما لنكي فانظر كدوبا كيف تبدل الحال جهالي الدنيا وتأمل أيضا كالوراء في هذه المشاكلة cikin wannan kamanceceniyar allaji ta kuma fi zahir wacce take kasancewa a zahiri fa inna ahal khairi su ma abota khairi idan kano ala shakilatin in sun kasance a kan hanya iri da Allah yake kullum na amalu ala shakilatin wa kanu muqbilina ala Allah rabbil alamin suka fuskanci Allah ikbalan sahihan fuskanta kyakkyawa ja'ala Allah rabbul alamin qulubuhum ta'aliha sai Allah ya sanya zukata su haɗu dabaraka da wayanka kalam zai haɗa kan mutane sai sa Allah ya ce wa annabi wa Allah fa bayna qulubi Allah ne hada zukatan bai a hafi ko da kazo ka samu suna rijima yace masa law an fatta ma fil ardi jami'a da za ka dauki duk kudin da ke kasa ka ciyar dan ka hada kan Allah ya ce ba za ka iya wala illa Allah Allah fa bayna Allah ne ya hada wa ya hada zukatan su amma ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an da wasu suna ganin kamar dabarar su da wayan su zai iya haɗa kan mutane kuma cikin abin da ke sakan kan mutane a haɗu tsayawa kan gaskiya yana ciki yi sa mun tarihin da a ce an zo taron haɗin kai mutanen haɗin baki ya kan a haɗa baki a tashi haka ake ba da bayyana nan na biyu mana Allah ya mana bayanin idan mahadar amari girman wannan al'amari fi dinin lafiya a cikin addinin Allah وبين لنا النبي أن الاختلاف الذي من بيان الشرعان في الظاهر الأباكي يؤدي إلى الاختلاف في الباطن يكن كيزوا بشرعان تقوي باختلاف القلوب بشرعان نزوجها فكان يقول لأصحابه يا كفن كينا وصحابي كلما أمروا دلوك تنجد المسلمين وهم بأن يدخل في الصلاة بهم Allah Allah in yin ke cewa a fara sallah da sahabbai kar da ya kuru amirin biyar ya kan umarci sahabbai bilistiwa ya ce a daidai ta sahu kalfiri fi salati kamar mashi a cikin sallah min ajali an ya kuma na istiwa in ya tara suna bihi saboda ya zama to sun daidaita daidaitan da za su yi saho-saho da masu kamar ginin bulo wanda wani ke ɗanfara da wani fi salatihim a cikin sallarsu da rabbihim zuwa ga ubangijinsu Allah ya ce inna la yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ba ka annahum ne to kaga akwai sahu da ma na yaki akwai sahu na ya amuruhum bi adam al-ilahi a wajen sahu in an zo za a haɗa sai manzan Allah ya musu umarni kar su saba bai ƙuri su ce fi kyau ku daidaita wala ta tsali ku kar ku saba sahu Ka ta tsali fa ku sai ka fi aka kawo kawo sababiyya kyau umarni ne wala ta tsali ku ne. to tun da ya ba da umarni ya ce a daidaita ya ce kar a saba sahu to kuna sabawa to fatar ta nufa kulubu kuma shi sa sai aka kawo kawo sababiyya sai kin daidaita saho da sabawa annabi wajen kin daidaita saho shi kuma sai ya sai zuciya ku ta saba sai ka kana jin hoton mutum yana jin ka shi ma bai san dalili ba kai ma ba ka san dalili kuma sabawa annabi ya haifar da haifar da na ba da misali da na ce za ka daidaita saho wani sai ta yi Allah idan zamun addini sun matsa mutane sai za a zai zama fi sauƙi shi a dinga amfani da zaɓen kansa ko wani wurin wani wurin a sa salin don dai a koyawa mutane zanen da yadda ya kamata a yi kuma muka ce ba ɗan yatsa da ɗan yatsa fi haɗa daga farkon kafa da kafa sannan ana buƙatar har kafaɗa da kafaɗa sai sun hau a wajen sallah an fahimta a yi wahiyar sunnatun majiya wannan sunna ce da ta riga ta wuce a riga shi nan aka sa cewa a kare da musulun fi sahihi min hadith abi mas'ulin qalin shekara rasulullahi yawm sahum malaki ba annabi ya kan taba ka faɗin mu fi salata a cikin sahun sallah to ya yana cewa istawu kujilita wani lokaci ba tare da yana gani a baya kamar da yake gani a ko kuma sun cewa idan aka zo in ya ci a ta sahu ba a tare sallah sai ya bude da kan shi ko sai ya sa wani ya tabbata kan ta sahu tun daga farkon masallaci a kan sannan sai ka bar don fara wa mutane aka kora na juma'a ne a tsaye da mutane kai da kanka kana biyun ka musamman ko cikin masallaci haji ana yin sallah ta farko wani zai ce to wallahi an zo da sabon addini kan hmm? ba sabo ba ne nisan mutane daga karatu ne ya sa mutane ke ganin kamar sabo akwai wani abu da mutane ba su gane ba ana ganin yanzu kamar ilimin ci gaba yake ilimi ba ba ci gaba yake ba bayan ci ba ku gane ba hmm? wasa'il hanyoyin ilimin ne suke da sauki amma ilimi ba gaba yake ci ba baya yake ci an yi kuna gana yanzu bari ba ku misali galibi idan akwai babban malami idan Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke shi takur wanda ke mai makwakwun shi ba zai fi na A ci manyan malamai guda hudu kuɗin da suka shahara a ƙarnin nan العلامة الألباني Bin بن باز جابر الجزائري علامة الشنقيطي muna ganin za a sake malami a wannan karnin kamar su to dauki malamai kamar kuna ganin a cikin ahalus sunna a Najeriya duniyar sunna za ta sake yin malami irin malama karbo eh duk wanda za ka kawo a duniya ta tashi ba zai kai mala ba in dai a cikin wannan bangaren to wasa'il din ne suke da sauki amma ilimi wallahi ba yake ba gaba yake duba da ke ku gani za ku gaba kuma yana cikin abin da annabi faɗa yana daga cikin ko sa'a ko yana daga cikin asharatu sa'a jahilci zai bayyana wani za a ɗauke ilimi ta wata hanya Allah zai ɗauki irin wa shi ne ta hanyar ɗauke malamai a hankali a hankali eh? har sai nan gaba wasu su zo su samu kansu rigin malamai kuma a yadda malamai ne su yi fatawa ba su sani ba su ɓata su ɓata da mutane ba ka ke ciki ba wasa'il hanyoyin karatun ne suke da sauƙi amma karatun wahala yake wa mutane yanzu wannan karatun da ake minti talatin da asuba ko kun san akwai waɗanda da yawa musulmi ne wannan karatun na minti talatin in kana so su saurara sai ka raba musu shi gida shida a ne ka sa nan ba ɗaya in ya ɗan zai ka yana bincike in ya ga minti biyar ne to zai ɗan sa ya saurara ya ji wani asibiti amma wallahi yana buɗe in ya ga minti talatin ne wallahi shi yana ganin bai da lokacin wanda zai zuciya saurara wani abu da addini ne ke jira ya tsallaki ya yi gaba kuma sai wata matsala ta taso wanda bai kamata mutane su wuce ba sai daga an yi an to shi ne sai ce kaga ila in ya azana Allah rabbul alamin da bi kharabin al a zuwa lokacin da Allah zai umarni ya ce a rusa duniya lokaci ya yi kawai tashi kuma yana nan zuwa zai sanda duniya take zuwa ƙarshe lokacin mutane suke kyara kyara ta da shirin sai ɗin zauna a cikinta shi kuma dama Allah ya inna ja'alna ma al mun sanya duk abin da ke ƙasa Zina laha kwalliya ne gare ta ba gare ku duk gidajen da ke kuwan da aka yi su dan Allah dan adam ne ya yi kyau ko ƙasar aka gawata kisa ba wani wanda zai mutu a cikin waɗanda suke da gidan ka ɗauka da shi da gidan a kai su kawai shi ta kasar da ya kawata ita tana amma shi za a kai shi za a ce mun sanya inna ta anna ma a nan abin da ke bayan ƙasa zina Allah kullum ya daga ita kasa wa inna da ja'ilu na ma a na bari hun ayyukan a san amana don mu jarraba su mu ga wani aiki mai kyau sai ce wa inna da jahiluna wa alaiha sadidan jurha haka kuma duk abin da ke santa a lokacin da sai mun mai da shi fako mai sauki a zama kinawa a zama kawatawa lokaci yayi Allah ya ce a rusa ta kowa ya tashi lokacin ta yayi kan fahimta yayi wannan zo ne kullama waqafa imamu duk lokacin da wani limamin ya tsaya bayna yadai ikhwanihi gaban ɗan uwansa mimman ya mu bihi fi salati cikin waɗanda za su yi koyi da shi a matsayin shugaba a sallah da qulu lahum zai ce musu ne istau wala tahtalifu ai kuna baka ba in ka kana ba masallaci ko baka san ma'anan ba ba limamin da zai rubuta da sallah da kare na sa istau wala tahtalifu to watakila wannan za a dinga haɗawa da shi su ba su dinga haɗawa da hausa sun yi ce istawu la tasrihu sai ce jama'a addini ta saho a haɗa kafaɗu kan asar sa'a. saboda a dinga gane abin da ake faɗa ko la tasrihu tilafa abdanin kar ku saba sabawa na jiki fa innakum in ikhtalaftum tilafa abdanin idan jiki ya saba farko lokacin, sai kuma zuka su saba bi zalika akbarukum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam annabi ya bada labari a kan wannan kaga jiki ne zai saba a wajen ibada a yi ta yadda ba daidai ba sai saba wani jiki sai kawo kuma zukata ta yi saba sai yake cewa annabi ya bada labari wani za ka tajibi siyamu fi ramadana haka za ka samu azumi cikin watan ramadana siwahu wato wanda ba shi mafi da iya tilab a ragowar shekaru lima ya ja'aluhu Allah rabbul alamin awwalan ila rahma saboda abin da Allah yake sawa a farko na rahama zamani a zamani ko zamanin sharifin zamani ne bai daraja an gane kalmar sharifi abin da take nufi shine mai daraja an fahimta ne amma ba tana nufin kalmar sharifi da ma'anar wanda wuta ba ta ciwa. idan mutum ya fito yana da alaƙa da gidan annaba ana ce masa shari'i ne saboda darajar da yake da shi kuma har yanzu in ka je makka da madina akwai jikokin annaba na gari wanda a hukumance rasmiyin an san da su ana ba su albashi ana musu komai ni an da na zauna wannan zuwan da ne na karshe a madina an nuna mun wasu to bi ana samun inda sallah a masallacin kuma suna bi na sallah marasu niyyar a gwamnatanta sharifai har su fito su harkokin su ba ruwan kowa da su suma ba ruwan da kowa amma dai an san cewa sharifai ne suna da alaƙa da gidan manzan Allah a rasmiyyar wannan a gwamnatance to kaga shi ne ma'anan sharifi wanda yake da gareta an gane وقد جعل الله رب العالمين في حق Allah ya sanya kyauta a ciki watan Ramadana mu za a sallin kashi ake waje a lafi da shi sarar sai sai sanya ɗabi'u na alkhairi a cikin sa mabzulan a dinga yaɗawa لتحصيل رضوان a العالمين don samun da Allah a mafirati shi yasa kaga ake kwadaitarwa wanda bai samu yin alheri ba Watan ramadan to ya fara ko da kadi in ya fara ba mutane to bayan ramadan daga aikin alkhairin da ya kaɗan sai ɗore da shi ya ci gaba fadlan ballantana an annahu zamanin sharifin zamani ne mai daraja ta jibin nasa fitin kaji za ka samu mutane da baki ɗin su fi siyarin a cikin adin bi insanin an tsa'anin wa sha'anin wa sha'awa wani ne cin abinci da abin sha abin sha'awa ya kakura wa fi hifazin ala salawati ka samu ana kokarin tsara sallah fil masajid muslimina a cikin masallatan wa kaga wanda Ramadan ya zo a matsayin fursar da ya yana sakaci da sallah sai zamanto daukan azumi ya sa ya daga kai tun fadina azumi ba na sallah kamar azumin nan ma aikin ban kare to bari in daure duk yadda za a kai na wuna yi dan sallah guda biyar din nan da shi za a yi ta asaba a da la'asar magariba isha'i to so ba batun da ka koyi yin salloli biyar cikin ramadana kama sun ka tarbiyya bayan ramadan da kan ka bari wannan abu ya rushe daga nan kuma ya kamata ka shiga cikin sahun masu kiyaye ne sahun masu kiyaye sallah sai da hazal da am za ka samu wannan yanayin na shekara min jawwal imani yana daga cikin yanayi na imani dadin iltizami wanda zai kira ka zuwa ka abin abinda Allah ya ce a lizimta wajbu da nisanta an da mukhalafati dangane da saba da alimin allama ga Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan ilimin da ya san komai da kowa ba ce ba da sunnatin kuma da kuma bin sunnar manzan Allah wanda yake shine sadaukin da fi kowa jarinta ma'ana daga wannan wata abin da ka koya na alheri fa so ake taimaka maka wajen mani da alheri a shekara ta zabi in wani abu ne kake yi shigo watan ya sa ka ja baya to da zarar ramadan din ya wuce ya kamata a ce abin ka ja masa baya in wani abu ne ba ka yi cikin watan ramadan din ka fara yi shi to bayan ramadan din ka yi manijin abin ka ci gaba da kiyaye shi har sallah wannan shekara mai zuwa a sake dawowa da kowa ya kamata ya fahimci ba Allah da ake bautawa a wannan wata shi ne fa Allah a rago waɗannan ba to lisanin hasin wasu sai ka rantsi da Allah kamar Allah shi ake da shi akwai Allah Ramadana akwai Allah Mujalla Mujalla ko kuwa mu can Kaduna suna wata shedantaka musulmi ba daga sanda aka ce muku ramadan ya ƙare an sanar da ganin wannan shawar sai ga sun taru a wani guri da za su je su taro babban uba da aka ɗaure shi ne shira ba ana cewa da ramadan ana ɗaure shirano sai su sun je za su taro shi ɗan nan Allah ya musu sau saboda Allah eh? wasu musibin da kuke gani wallahi wasu ne ana zaune suke zuwa su je su janyo bala'i sai baka san babu ka san sauka mu bala'i da shafe ka Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani ya samu nawa da duniya lafiya kama abu gudan biyu ya rage mana gobe in mun yi karatun shine mujibatul ismi min an-nar qira'atul qur'an dama muna wata ramadan abin da zai zo na karshe shine ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ko ba faɗa maka ba kana musulmi Da madami ya zo a farko musamman goman ƙarshe da aka ciki yau ana ashirin da hudu bai kamata ba a ce asalin a rayuwar mutum bai da alaƙa da littafin Allah ta hanyar ƙoƙarin karanta kai. amma wanda yake dole a ko daga alamtar sai maka iya ku zauna ka karanta iyalan ka je ka dawo ka je ka dawo minti talatin a ɗaya ka tashi ka dawo shi ma ba ƙur'ani ba ƙur'ani ne hmm? Allah madaukakin sarki ya samu da rashin abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ka yafe mana kowa da bukatarsa ta alheri a nan Allah ka biya masa muna roƙon Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar nan mu lafiya Allah madaukakin sarki waɗannan matsaloli da ake fama da su rashin zaman lafiya nan da ta fada kai mana maganin Allah ka sa mu za mu rushe waɗannan matsalolin Allah duk waɗanda suke da hannu wajen rashin zaman lafiyar al'umma a ƙasar nan Allah in za su shiryu a ilimin ka na gaibu Allah ka shiryar da su don al'umma ta zauna lafiya Allah in ba za su shiryu ba Allah ka shagaltar da su da musibar da za su shagalta al'umma ta zauna lafiya Allah ka shiryu shugabannin Allah ka ɗora su akan daidai Allah maɗaukakin sarki ka sa tausayi da jin kai da rahama a zukatansu Allah kar ka sa su zama azama akan wajen sarkin sunayenka